Assalamu alaikum sunana Fauziya Di Sulaiman shugaban kungiyar Creative Helping Needy Foundation. Idan ba ku manta ba ana ta cece ku ko ku ce ana ta rikici akan wata baiwa Allah ta yarinya Sadiya wata budurwa wacce mahaifanta gaba ɗaya suka rasu suka batta wanda kakata kafin ta rasu da mahaifinta suka aje mata wannan gida kun ga da yadda gidan yake ma gashi nan ta kofar buhu ne ake shiga wannan shi gidan da ake ta rigima akan shi kun dai gan shi. wannan shine gidan da ake targima da shi akan wannan sadiya mai larura wacce Allah ya mata larura kafa nan shine ɗakin da sadiya take kwana babban abin bakin ciki da tashin hankali shine har akwai wani filin ta da ƴan uwan suka saida domin suka ce za su mata aikin kafa ta wannan larura tata mu ma mun shiga kes ne saboda ganin halin da wannan yarinya take ciki sadiya sai dai yanzu alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji muna godiya ga kwarai da gaske ga mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i domin yanzu haka a yau dinnan ya turo wakilan shi sun zo sun ga gidan sannan sun ba mutanen da suke cikin gidan wato wanda suka kwace sadiya gida suka hana ta kwana nan ne daki take kwana suka hana ta kwana an ba su notice na sati ɗaya su tashi su mata gidanta muna matukar godiya ga mai girma gwamnan jihar Kaduna Nasir ‘yan Rufa'i nan fa shine inda sadiya take kwana kwallon take kwana jama'a ku kalla nan shine inda sada ya kwana kun ga inda gidan yake gabaki ɗaya gidan ɗaki ne ciki da falo sai kuma falle guda ɗaya amma a haka suka kori sadiya suka hana ta zama kun ga gidan ma gaba ɗaya gidan ma ya lalace gidan ma yana buƙatar gyara kun ga inda gidan yake gidan kofar buhu ce ma da ake shigowa ku kalli yadda gidan yake gabaki ɗaya gidan ma a lalace yake amma saboda zalunci da cin amana suka kori yarinya barainiya daga cikin gidan suka zo suka zauna su suka hana ta jin daɗi kuma yanzu babban abin da ma sadiya ta fi bukata a rayuwa shine a mata gyaran wannan kafar tata wannan kafa tata da, ta samu matsala a gyara mata ita sannan ma gidan ma an kwato shi ma a gyara mata wannan gida amma saboda zalunci duk wannan baya gaban su kun ga gidan ma mataccen gida ne da ya lalace yana bukatar gyara amma sun kori ne Allah amma insha Allah yanzu cikin hukuncin ubangiji zamu ga yanda zamu yi kokari mu tallafa rayuwar Sadiya kamar yadda muka yi alkawari in Allah ya yarda kun ganta ni a zaune baiwa Allah za mu yi ku ki daina kuka ki daina ya haƙuri ke ƴata ne to yanzu dai taimakon da sadiya take yi ba wani kaɗai ba ni kaɗai zan iya taimakon sadiya ba duk wani al'umman annabi zai taimaki sadiya su taya ni a karɓa wa sadiya gidanta idan Allah ya fito wa sadiya miji na gari sadiya ta aure sadiya ta shi al'umma annabi su ga yanayin laluran da kike tattare da shi na kafa mm. eh mama cire mata yawwa ki dan tashi ki dan taka haka dan mm. cire ijabu dan mm. dare ijabu yawwa sai kin cire ijabu yawwa to kun ga kafanta laluran da take tattare da shi kafa ne eh, kawai ga sadiya nan

dan Allah don annabi al'umma annabi ku ji min wani wani ibtila'i da jalala da dukiyanta uwarta ta san ba lafiya gare ta ba ta siya mata gida uwarta ta rasu mahaifinta ya rasu kakarta da take min aiki a gida na. ita ma Allah ya mata rasuwa to saje dai gashi nan yanzu nan ta zo mini yanzu na nace to ni dai bazan zan yi ni kaɗai ba bari ni post din sa dai social media jama'a in kuna da abin da za ku faɗa sai ku taimaka mata duk wanda kuma yake da naira ɗari ɗari biyu ɗari biyar ya ba wa sade saboda karatunta ko makaranta a ji a biya mata school fees ni dai na iyaka ƙoƙari na kuma ina kan yi ban gaji ba mm. ban gaji ba sade me za ki ce wa jama'a ni dai ina so na Allah da annabi su taimake ni kuma duk wanda zai taimake ni ga abin da nake yi wai me kike yi suke suna gaya gaya ma mutane shi idan yin kuka yi suna gaya ma mutane ga abin da nake yi suna min shiri kuma wani abin ma ba na musu sai su ce wai ina zagin su sai su kama duka na idan na ce zan yi abu yanzu eh, a wani ɗaki kike kwana ina nan a ɗakin da kakan mu ta rasu ta bani a wani anguwa ina nan a eh, rafin gusa Plani Road To jama'a umma annabi kun dai ji bayani a gurin Sadiya. Allah ya ba mu ikon taimaka mata ko ba a taimake ta da komai ba